Gwamnatin jihar Osun ta kafa dokar ta ɓaci ta kwanaki biyu a garin Ile Ife daga karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai na safe a sakamakon rikicin da ya barke a garin na Ile Ife a tsakanin Hausawa da Yarbawa. Mai baiwa gwamnan jihar Osun shawara na musamman akan harkokin tsaro Mr. Takwe Adejumo ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓacin a garin na Ile Ife. Mr. Takwe Okoye Adejimo ya ce a sakamakon rikicin da aka yi a garin Ile Ife a tsakanin Hausawa da Yarbawa gwamnatin jihar Osun ta kafa dokar hana fita daga karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai na safe saboda a sami zaman lafiya. Oni na Ife Oba Eni Tan Ogunsi ya buƙaci al'ummomin da ke rikicin da su zauna lafiya da juna. Oba Ogunsi ya yi kira ga jami'an tsaro da su su zakulo waɗanda na haddasa rikicin kana a hukunta su. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun Aminu Koji wanda ya ziyarci garin Ile Ife don ganewa idanunsa irin barnar da aka tafka ya ce suna kokarin a shawo kan lamarin kowa ya zauna lafiya. We want to the situation is totally brought under control. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan na jihar Osun, Aminu Koji, ya ce kurakurai biyu ba su yin daidai ɗaya, don haka a zauna lafiya da juna. Rikicin dai ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane, kana an kone gidaje, shaguna da ababen hawa. A halin yanzu dai an jibge jami'an tsaron sojoji, 'yan sanda, civil defense don tabbatar da doka da oda a garin na Ile'ife. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.